Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Assalamu alaikum jama'a masu sauran studio Kalangu kamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawarar studio Kalangu. Kada ku manta dai muhawarar studio Kalangu wani dandali ne inda muke gaito muku kwararru da muke tattama da su kan batutuwa da dama masu muhimmanci da suka jibanci tattalin arziki zamantakewar al'umma ilimi tsaro da dai sauransu. Kamar yadda kuka sani dai studio Kalangu ana samun shirye ta kai tsaye tare da kyakkyawar hudu da take da ta da gidajen rediyo 41 da ke sassan wannan kasa tamu guda takwas. A yau ma studio Kalangu ta mai da hankali kan wani maudu mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun wato noma da kasuwancin elmaka a wannan tamu ta Nijar wani damammaki ne waɗannan kalubale ne mu da ku dai a Nijar dai wa noma da kasuwancin elmaka sun kasance ayyukan da ke samar da kuɗin shiga ga fannoni daban-daban na wannan ƙasa tamu ta Nijar musamman waɗannan ayyuka suna taimakawa sosai wajen kyautata jin daɗin rayuwar al'umma wannan ƙasa tamu na birni da na ƙauye. Mu tunatar muku da cewa wato Elmaka tana ɗaya daga cikin kayayyakin da ake noma a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar wanda kuma akan iya noma ta a cikin gidaje a cikin fadama ko kuma wato tare da sauran nau'ikan kayan lambu ana kiranta Elmaka da Hausa kuma ana kiranta wundubundu da zabarmanci kuma al'ummar Nijar na son cin ta sosai a kodayaushe wanda kuma ana amfani da ita a hanyoyin abinci daban-daban wannan kuma kamar yadda hukumar wannan ƙasa tamu suke kokarin cewa za su kawar da wato duk wata matsalar yunwa nan da shekara ta talatin a wannan kasata tamu ta Nijar domin tattauna wannan batu mai muhimmanci na Elmaka ko Zogala a nan ɗakin magana ina tare da Malam Usman Ɗanta ta shugaban wata kungiya ta matasan Afirka wato IGF Malam Usman Ɗanta ta barka da haka eh, sannan kuma ina tare da Malam Malam Muhammadu Abdulaziz wato shugaban wato wani kamfani wanda ake kira Gurubi. Mala Abdulaziz ko kana ji mu? Eh salamu alaikum. Wa To kasance ta da mu a nan ɗake magana ni ne malamin ma'adar da ke jagorantar wannan muhawara. a yau za mai da hankali kan kasuwanci da noman elmaka a wannan ƙasa ta wani ɗan damammaki ne da kuma ƙalubale bari in fara da kai malam usman ɗanta eh, ta tambata ta farko ita ce shin wannan ƙungiya ta ku ya take tahiya koko ya take ɗaukar elmaka a cikin harkokin da ake ganin cewa elmaka ta kasance wata zinariya eh, a wannan ƙasa ta mu. Eh, na gode Eh, mu eh, kungiyar mu da muka kawata eh, mun yi lissafi ne cewa kama arzikin ƙasa ya zamanto matasa tunda eh, an ka ce kamar mm. gyaran gobe mm. ya kamata ya diba matasan da ke gare shi yaran shi ya ya kamata ya gyara su ya shirya su mm. eh, don eh, mai lukushi an ka shi ke da doki sosai. to mu waga kungiyar mu sai mun kai lisan cewa cikin afirka kakanin zamu yi kasan mu ta zamanto ba kullum ita ce ta baya ba don tun ga tashi ne an ka rigai mu rigan da an kai muna shine kuma kama duk eh, abin da ya shahi zancewa Eh, ko wani karatu ko wani eh, horo hmm. eh, bai isa matasa ba don shi ne muka yi lisai muka ce to mi ke iya ba da ƙarhi wajen matasa mun ka diba muka gani da noma arziki ne ga kasanmu. shi ne ma zan cewa arziki na hari da noma da kiwo hmm. su ne arzikinmu na hari kuma kowa na yin su kuma ko ina cikin kasanmu ana yin su hmm. to cikin wannan lisai ne muka ce su matasa ku zo mu zanta mu gani tun harko matasan da muka muka muke zance da su sai ku ga ba wanda ke son aikin noma ba wanda ke son mm. aikin garka ba wanda ke son a ce eh, ya koma manomi mm. don an ga kamar noma da kiyo kamar an mai eh, tsohon zamani ne tsohon zamani ne kuma <laughs> zai maida su baya na'am eh wanga ina muku zancen kamar yanzu an yi shekara goma sha hudu haka eh. da lalle matasa ba su ma son ne kwata-kwata ba son su ji zancen an ce a koma noma. E eh, ta yanzu na ga ta canza zani. Yanzu shi ne cikin lisayin da muka yi tun da sai muka ce to tsaya a ɗoki kamar eh, a ɗoki zogala yalmaka. Mm. Ita yalmaka eh, ice ne da an san shi cikin duniya ko mm-hmm. ina mm-hmm. da mutane an aza ko kama mu ne na nan ga mm. ba mu ne na gargajiya ba kama an ce za yanzu sai a ce kama yalla an yi shekara ɗari uku haka mm. kurum da ya shigo muna mm-hmm. tunda da mutanen namu alhazan da ke zuwa da ga kafa suke zuwa hammaka mm. su sun ka kawo shi tun da shi harkon shi harkon eh, eh, zogala daga indiya ne daga indiya can ne da an ka santa su sun yi eh, shekaru sun yi dubu hudu hmm. da suke aiki da ita kun gane ko kenan can magani ne da ake cewa kama yana yana ice ne da ke maganin milati ha 300 milati haɗari uku. Wato duk wasu ciwace-ciwace kusan ɗari uku ciwo yana eh, maganin. da zogala ke eh, maganin. shi. Kenan su masu sai da maganunuka da ke zuwa ko yau mutane sun kashe in an je makka ana ganin 'yan indiya na sai da 'yan ɗiyan zogala 'yan mm. ɗiyan el makka kamar magani. Eh. Shi ne alhazanmu sun ka zo da shi an ka fara shibka shi shi ne kuke cikin ana cewa el makka. Idan ta huto da makka amma ba da makka ta huto ba daman farkon ta daga indiya ne. Daga indiya ne. Salsalata. Kuma kuna jin ana cewa windi bundu hmm. don eh, kamar na wajen kasashen eh, zabar ma za a cewa eh, su iccen da an ka fara shifkawa cikin gida hmm. shine el makka don shi ne ya zama windi bundu kenan iccen na cikin gida <laughs> kun gani kenan su matasa da wannan gwargwadon ne mun ka fara koda musu mun ka mm. kawo su sannu sannu su diba yadda ake iya shimka ta yadda ake iya eh, kuma a gyara ta mm. yadda in an gyara ta za a iya zamanto an wallafa ta ya zamanto ana iya a saida shi kamar cikin eh, kamar kamfani haka ko kuma zan cewa cikin eh, shago mm-hmm. manya-manyan shaguna da akwai cikin nan kasar mu ko cikin kasashen waje ana iya a saida shi ga haka ne mun ka kawo su sannu sannu su gane menene unhwani amfanin eh, aikin ƙasa ba a ce kama eh, don a je a yi shibka ko shinkafa ko hatsi ana jiran ruwa in ruwa sun zo ko ba su zo ba kenan ana cikin wahala ko ba cikin wahala ba mm. kenan eh, don shi ne mun ko gwada musu yadda ake yi yanzu alhamdulillah hankalin mutane ya zo wato matasa ma dai sun himai da hankali yanzu sun himai da eh, hankali gare shi wannan noma na tamaka tamaka kuma eh. Eh, lalle alhamdulillah mutane sun gane yanda yanda ake iya a ci ta sosai za mu kara bayyana wannan batu a cikin wato shirin namu a gaba bari in dawo kare ka malam muhammadu abdulaziz kana jina eh to amana bayani kan wannan wato kamfani naku na gorubi shin ya yake ya kuma ke tar da harkokinsa alhamdulillah kamfanin gorubi kamfani ne mai noma mm. eh, kamfani ne na manoma kuma noma ne ko noman da muke kuma gundu-gundu ita da ake cewa zogala eh. tana cikin abin da muke noma kwarai wato kamar ita bundun-bundun ko kuma zogala ta kasance noman ta zalla ne kuke ko kuma akwai sauran abubuwan da kuke noma eh lalle ba ita kadai muke noma ba amma zan ce ita ce dai muke noma kwarai mm, wato ta kwashe rinjaye kenan mun dauka bisa kan kashi 100 an ce dai kashi saba'in duka ita ce muke wa aikin da ne muke. E to eh, malam usman ya taɓa mana tushen cewa ita wannan makka ta hito daga ƙasar india kuma ana nomanta a ƙasashe kamar na afirka kamar na asia hama da latin america a wannan ƙasa ta ta nijar wato iccen makka ana noma shi a yawancin yankunan wannan ƙasa ta shin ya aka zo ga wannan noma ta elmaka a wannan ƙasa eh, lalle to bisa kan zancen tarihi usman <laughs> wada usman ya kara tarihin ya ba da tarihin ta yadda ya kamata mu da muka tashi mun iska ana noma zogala don ka mu mun shiga cikin noman ta ne mun fara ne a 2009 2009 hmm. mun fara aikin ta amma 2016 2015 shi ne zaman to ka. ba da karhi bisa kan noman ta ka mai da ka bude kamfani wanda da aikin shi noman zogala da sarrafa ta da sai da abin da magunguna da a ce da kaya da muke da da sarrafa gundu gundun muke muna. E to, eh, waɗanne damamaki ne wannan ɓangare yake da eh, shi na noman tamaka? Lallai noman tamaka yana da umarni ƙwarai, mu gare mu yana da umarni babba ma za a ce tun da ni kai na ma'aikaci ne wani wuri kuma na baro aikin da nake duka na tsaida na koma aikin noma dogala kasan ko kenan ta yi muhimmanci. Tana da umarni ƙwarai gare mu tun da aikin nan kawai ne muke aikin nan kuma muna yin shi muna samun muna ɗaukan ma'aikata muna biya yanzu haka bisa gonakin mu ma'aikaci ya kai goma sha biyu. Na'am. Mutum eh, magidatai sun kai goma sha biyu da muke biya kowane wata da mun ka ɗauka bisa kan wannan aiki. Na'am. Eh, Kina aikin na mu gare mu yana da muhimmanci gare. Na gode Malam Muhammadu Abdulaziz ku tsaya kan layi zan sake dawa wajen naku. Malam Usman Dantata wato wasu bincike sun nuna cewa gram ɗari na kunnuwan ko kuma in ce na elmaka yana kawo wato tamkar kwai ko kuma tamkar madara eh, ko kuma nama ga jikin dan adam shin ya 'yan Nijar sun iman da cewa wannan 'yan maka tana kunshe da waɗannan sanadarai da ke gina jikin al'umma. To, kun ga a farko da an ka kawo shi ce mu kama eh, da mutane sun ka siyo shi kan magani ne an ka siyo shi. Da an ka kawo shi an ka fara sawa sai ya zamanto daman mu cikin al'adunmu na kamaci maka. Hmm. Mun saba cin eh, ganyen ice. ya zamanto ko eh, in kun ɗoka ne ko wani wata tafsa sure da mm. sauransu eh, lalle an saba daman kamar al'adunmu ne a sulala su a dafa su mm. don a ci su mm-hmm. kenan shi wanga ganyen haka ne shi ma an ka yi shi ya zamanto kamar ya shigo shi ma cikin al'adunmu mun ka saba cin shi haka mm. sai an ka mance da muharin shi magani ne da amma ana cin shi ba a tunanin menene unhanin da yake kawo mu mm. eh, ga ga ciki wato da cika ciki a cika ciki ne <laughs> amma eh, cika cikin ma kenan gina jiki ne mm. duk abinda mutum ya ci ba dan ya cika ciki ne ba kurum dan ya gina jikin shi ne mm. dan ya samu karfin yin aiki kun gane ko kenan tunda an tabbata ne abincinka shi shine maganinka abinda da eh, ka saba ci in ka daina cin shi za ka jin wata mutum ya da cewa yana da anago mhm. ko kuma ya da jin kamar baya jin karshen jikin shi don abin da ya saba ci ne ya bari mm. kun gane ko kenan zogala ko el makka kun gane eh, yadda kun ka waɗi ne abin da kamar sinadarin da a cikin Eh, duk iccen ya zamanto in sayun ne in eh, ganyen ne in ɗiyan ne in huren ne mm. duk abin daga iccen nan yana da unhwani yana da unhwani yanda kuka waɗi ne kamar in an ɗauki eh, misali kuka ɗauki gram ko nawa ne mm. na kwai kun ka gama shi kun ka ku ce za ku za ku eh, za ku auna shi mm. eh, da shi kuma da kamar kwai in kun ɗauka kwai da da garin el eh, makka mm. za ku ganin da in an diba yadda aka diba aka lisawa lalle garin kofton el makka ya yi kwai ma mm. kuma haka ne in kun diba kama shi kwai dami ake son ana cin kwai don gina jiki kun yaro ana cewa a ba yaro kwai don ya gina jikin shi mm. kun ana cewa kama uh, ƙasa mm. don su yi ƙarhi mm-hmm. don shi ake shan nono balle yaro ana ba shi nono tun yana ƙarami don ƙasan shi su yi ƙarhi to za a samun shi cikin zogala ya yi ma cikin nono kari. haka ne in za ku ɗauka wajen carrot wajen abin ga eh, da su ci maka da sosai lalle zogala ta yi ƙarfi kenan in adiba ne wajen unhwaninta mm. lalle tana da unhwani kwarai amma da mutane ba su sani ba mm. yanzu hankalinsu ya har komowa da in kun diba eh, ruwan zogala eh. sai ku ga an zubda su yanzu ko sai da su ake mm. kamar in an dafa zogala da sai a ɗauki kwabton a zub da ruwa mm. yanzu kafton ana ana unhani da shi kuma ruwan su ma ana unhani da su wato babu abin da dai za a zuba kan babu abin da ake zudawa <laughs> in an diba ba abin da ake zudawa kun ga yana maganin tension yana yana yana yana maganin wani diabetes yana maganin abu da yawa kamar in ya zamanto eh, da zancewa cikin mutum ya samu ya samu dai eh, lahiyar ciki duka wannan yana kawo mu wato elmaka dai na fahimce ku wani magani ne amma abinci ne kuma kamar ana ce mishi complement alimentaire ga ga horonsanci ga ga francais dan eh, kamar shine ke kara eh, zai kara karhin abincin da ake ci hmm. tunda kunga abinci ne wala abinci kunga wata ran mutum kamar yanzu in an dauki an san da wannan an san da kama eh, in mutum ya ci shinkawa ne shinkawa ita kadai babu miya in mutum ta cin ta ita kadai zai kawo mu cikas ga jikin mutum amma akwai eh, kamar kasashen da in ɗauki kamar eh, afirka du sud da akwai kama tsarin da sun kai da sai a ce in akwai wani wuri da ba a ci maka sosai ba sai a kawo garin el maka yaro eh, kamar ga bakwai ana bashi cikin bakwai hakan ana bashi koshiya ta garin el maka ana barbada mishi cikin abinci. Don an tabbata ne da wannan zai sawa kama eh, abin da ya rasa can shiyal eh, maka za ta kawo mishi za ta cike mishi. Mm. Kuma eh, wanda ke so kuma ya diba ya gani ni mun yi mun jaraba ne mun gani da wannan. Wanda ke so ya diba ya gani in tumke shi ta aihu ya zan diba ganyen zogala yana bata. Mm. Zai ganin da cikin kwana uku za ta samu eh, nono sosai kamar rago mm. za ku gani in yayi wata biyu za a aza wata hudu ne ke gare shi mm. wanda zai koshi eh, yadda yake don nonon uwa zai kawo ginin cikin. dan rago na'am kun gane ko to haka ne yake iya ya kawo ma mutum uhani ba ma kamar bisa kaɗai ba amma na ce muku kamar dan jarabawa ne in mutum yana yana ji kara kai ya je ya kawo mishi wani abu yalla yalla Usman bai nan ga mishi gaskiya to ka ɗibi kamar kana iya ka yi shi tunda mu mun yi shi ne kuma mun gani kamar ko mace haka eh. da za ta aihuwa amma ba ta da nono bai isa ta ba eh, in dai a sa kamar garin zogale nan ne cikin kamar kununta za ta sha tana shan shi kullum za ku gani cikin bakwai guda za ta ce muku ita nono yayi mata yawa cikin gabanta tana jin nauyi kwarai don nono yayi mata yawa kenan kun gani akwai wani da yawa da yake kawo mutum yawa malam abdulaziz kana shi na ko eh, eh tambayatawa ita ce shin wannan kamfani na ko na gorubi ku ga mana ya waɗannan abubuwa ne ke sarrafa ko eh, ta hanyar ita wannan elmaka to ita mu kamfanin mu na gorubi abinda muke da Elmaka diya na wasu produce da ake ce muna da gam da ake ce gam therapeutic kama mm. eh, produce ne masu magani na yin kutu mm-hmm. yin shayi muna yin mai na hidda mai kinta muna yin hassa bini na ta na gundu wannan muna shaida su ne cikin farmasi. Eh. Bancin su kuma muna da abinci wanda muke gama alimantar eh, kamar zogala busa wadda an ka dafa an ka busar da mutane suna sayan ta suna gyara. Mm. Eh, muna da kuma gama da ake cewa cosmetic cosmetic ci ne ta gyaran jiki. Eh, da man ne da sabini. Kuma ita da zogala abu diya muke kamar yadda wanga Usman ya hudi ba yadda komi ta. Mun kare sarrafa ta muke waɗannan produce kuma sai a ce saltan duk abin da ya zama to residue ne saltage. ba yadda komi shi ma muna yin abinci abin da ake cewa concentrate da lima tashi don abinci na bisashe nke da sarwan abin da ya sarwa cikin sarrafa da za a yi ba a yadda komi. Mm, n'a vraiment tana da wani jiya tun da abu diya muke da E to Mala Abdulaziz eh, Muhammadu Abdulaziz eh, shin waɗannan kayayyaki da kuke sarrafa a nan ne ai ƙasa mu ta Nijar ake sarrafa su kuma da ita wannan tamaka wadda ake noma a wannan ƙasa tamu. Lallai mu wadda muke noman. Eh, wanda mundu ko yan maka da muke noma da kanmu eh, ita ce muke noma ba mu sa mata angare ba mu sa mata komi sai taki wanga na gargajiya ita ce muke noma ita ce muke sarrafa komi nan muke yin shi Nijar mm. ko in ce tsakanin can duka gonakin mu da muke noma wajen gona hudu muke noma ta mm. ciki duka wajen sai suke eh, amma duka sarrafa wa mai muke yin shi mu sarrafa kuma komi nan muke yin shi har ambalaji har sa ta cikin sashe da ake duka nan ne ake yin shi yau to akwai wata magana da nake so in yi mallam Muhammad Abdul Abdulaziz an san da abubuwan da mu take sarrafawa ba ka sauce ba ne wato al'umma take eh, zuwa ta saye shi. Shin game da waɗannan kayayyaki da suke hitowa ta wannan elmaka, 'yan Nijar suna zuwa suna saye kau sosai? Alhamdulillah mu muna da mutanen da sun ka fara gane mata kuma suke senta. Ya san Usman yana kutumta yana ca ita zogala an santa kan abinci. Hmm. Eh kowa yana da ita gida cikin gidaje ana santa kan abinci abinci ne ba a santa ba akan magani mutane ba su san ba magungunan da take eh, in mutane sun ka san magungunan da take to wani magani ma ba a zo a neman shi wani galar kawai ta isa idan eh, shi yanzu abin da muke muna kokarin mu ba mutane sani su san mine cikin zogalan su san sanadaran da take da da magungunan da take muna kokarin mutane su san da shi eh alhamdulillah kuma wanda sun kawar sani kaman suna hawar suna zuwa suna sayan magungunan tunda magungunan mu cikin farmasi muke sai su mm. farmasi da dama suna sai da kuma mutane suna zuwa lokacin suna zan ce mutane sun fara sani ah. eh shin kuma mutane suna samun biyan bukata eh to wanda suke zuwa suna sai ke suke zuwa suna koma wurin suna samun biyan bukata tunda wanda dai mun ka gani mutane da ke zuwa da karhi suke neman ta magungunan mu na zogale masu jabet da masu mm. hypertension waɗannan kai diya da muke gani suna sayan magunguna vraiment suna jin daɗi suna koma kuma suna neman ito eh, kuma ka bayyana cewa wato duka waɗannan kayayyaki a wannan ƙasa ta mu Eh, noma su shin wannan yana nuna cewa eh, eh, matasa da dama sun hankalce wannan aiki na noman zogale da sarrafa ta a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar? To zan ce ba duka matasa ba amma kaga kamar su association na su Usman man eh suna irin wannan aiki ne suna bude ma suna waye ma matasa kai bisa kan noman na eh in kama aikin da su suke yi eh, lalle suna bude ma matasa hankali bisa suna ja musu hankali bisa kan wannan noma amma ja hankali bai ya isa ana so eh, lalle matasa su gane kuma su shiga wannan aiki to sai da taimako hmm. kamar irin wannan eh, association suna da taimako wanda zai sa buɗe ma matasa da dama kai kuma su samu su kwatanta musu yadda ake aiki to za a samu lalle matasa da da za su shiga cikin wannan noma tunda yanzu kaga karatu dai ko an kara karatu ba kowa yake samu aiki ba na gwamnati a lokacin aiki shi na noma kowa yana ya shiga shi kuma ita zo zogale kowa yana inomin kenan mm. kama gwamnati ya kama an ka an ka ba da kayan aiki kuma an ka ba mutanen da suke iya eh, su yi formen waɗannan jan su sha musu hankula lalle mm. in an samu mutane da sun shiga cikin noman ana ya samu wani da ya malam muhammadu abdulaziz ka taɓo wata magana na batun gwamnati kan yadda ta kamata a ce gwamnati tana kawo eh, ta ta gudunmawa ga ci gaban waɗannan matasa da ci gaban irin waɗannan ayyuka na noma a cikin wannan ƙasa tamu ta nijar eh, akwai wani ƙari da za ka yi kafin in zo ga ɗanta ta in koma jan naka to ni ƙarin da zan yi dai dan sai dai in ƙara ya kamata ne tunda da shi Nijar kasa ce ta noma. Eh akwai kuma wanga tsari na tuwajen da an kawo initiative mm. tuwajen. Wato yan Nijar su ce da yan Nijar. Yan Nijar su ce da yan Nijar da ake. To ya kamata wannan tsarin ke ba da ƙari bisa kan noman zogala mm. Don abu ne da duka suna zuwa tare da sun ba da ƙari bisa kan noman zogala za a samu wannan tsarin shi ma ya samu mutane ya sa mutane su shiga aikin nan jiya gode ku tsakala ina zan sake dawo gari ko malam usman dan tata wannan kungiya ta ku eh, shin wani aiki ne takamaimai take yi domin matasa to mu eh, na kwatanta muku tun harko abinda muka eh, muka nema shine kamar a ce su matasa a sa su gaba cikin gina ƙasa cikin eh, bunƙasa ƙasa mm. kenan eh, ba aikin zogalan nan kaɗai ne muka sa gaba ne mm. akwai abubuwa da yawa da muka sa gaba amma zamanto na wajen harkar noma mun lisafa ne mun gani da shi aka mazan cewa eh, wurin da ya kamata mu ba ƙarhi kwarai tunda in an diba kowa akwai matushin shi akwai wurin da za a cewa in ba ya da gona yana da ko uban shi ko wani ko uban shi ko wani dai da adda wadda adda wurin da zai iya Muhammadu Abdulaziz ya ce dukan mu dai manoma ne makiyaya dukan mu wala manoma ne makiyaya ne ah. akwai kowane cikin mu ba wanda zai cewa kama kakan shi ko zan cewa uban shi ko kakan shi bai yi noma ba hmm. <laughs> zan cewa cikin lokacin ya muke ako ya ko ba haka ba kenan eh, shi lalle eh, noma da kiwo suna iya su zamanto abin da zamu iya zamu iya mu bunkasa cikin kasan mu zamu iya mu ohani da shi kuma na ce noma tushen arziki arziki haka ne tushen arziki ne kuma alhamdulillah yanzu eh, gaskiya matasa sun fara gane hankalinsu su ya fara ga noma wato aikin da kuke ya yana samun karbuwa ke to mun kawo zan cewa gudunmawar mu hmm. zan eh, shi abu komi ya kamata ka tuna da da da unhwanin kamar zan cewa na jama'a ne kwa eh, shine kowa akwai gudunmawar shi da yake kawowa mun kawo tamu alhamdulillah kuma mun gani abubuwa sun har zuwa gaba. Mm. a yanzu tsari ne ya kamata a samu a yi cikin wajen harkar kasa ga a gani yanda yanda harkokin za su iya tahiya gaba tunda a gani na eh, lalle gwamnati eh, shekarun gana baya an yi hankalin sha hankalin mutane kuma alhamdulahi ba ba a samu kuɗin sawa cikin eh, zancewa noma da kiwo ne ba mm. amma tsari ne da an ka yi shi sai an ka yi shi kamar na da ba a yi shi ba a kamar lissahin yau akwai eh, kamar da yadda abdulaziz yake mutum ne da yana da aikin shi da yake yi da ya huta da cikin kamfanin da yake aiki ya zo ya girka kamfanin shi hmm. kun gane ko yanzu irin su abdulaziz akwai su da yawa akwai su da yawa mutane ne da lalle suna son a taimaka musu hmm. akwai tabon tashi da yawa da ke son a taimaka musu amma sai ku ga eh, duk tsarin da an ka yi baya bai kawo a ce baya ce musu baya ce eh. musu kun gane ko ito me ke kawo wannan matsala lisahi ne rishin ban san mahawara ce ba ko menene ya sa eh, sai ka ga kamar yanzu eh, abin da ya kamata a yi mutane na yin shi kamar yanzu in kudoki kasashen eh, waje ma waɗanda a kusan mu su sun gane mahakanan akwai yanzu in kun diba kamar ya zamanto ko ghana ko burkina ko cote d'ivoire sun san da lalle kama mutanen karkara a kama musu mm. me a kama mu waɗanda su kuma sun ka yi karatu sun ka suna iya su je kamar kasashen waje don su sai da abin da mutanen karkara suka yi mm. mu kuma muna nan ne kullum a ce eh, noman rani an kawo pump an kawo kaza mm. in an kare shi kenan shekara da mai zawowa a kara kuma yin haka nan sai ya zamanto ba ku ganin kamar ci gaba kuma tsarin bai zai eh, eh, ina fahimce ka kuma an noma din babu hanyoyin sarrafa su ta yadda za a inganta su a hitar da su a sai da a kasashen waje haka ne kullum ana kullum a bamu ne kullum a bamu ne abun ya isa haka nan gaskiya kun gane ko kenan ba dan ba a samu kuɗi ne ba ba dan ba a sa kuɗi ne ba amma tsarin yadda an ka yi shi ne ya zamanto kullum kamar cikin rijiya ne za a zowa <laughs> kullum ana ta ana zuwa. Muhammadu Abdulaziz ka yarda da magana dan tata. Eh, lalle haka ne yanda Usman ya hudi akwai sarwa har yau. Akwai akwai masu aikin akwai inda tallafi ya hito yake zuwa. Ba mu samu ma da kan ba mu gane amma ya kamata ne in dai so ake shi noma na yanzu. Hmm. Eh, noma na yanzu na zamani yanda ake so a yi shi da na da ba ɗaya ba ne yanzu na ji kana wani ka ce ko an noma in ba a sarrafa ba kaga ya zama za to shine wannan mu ta yadda muke ciki mun yi wannan lissafi ne noma ana yin shi in an noma kaya ba san yadda za a yi ma kaya ba wannan matsala gaskiya ga hanya mun gwadi tunda mu aikin da mun kai kwatamce ne mun ka bada ya bushi in kana so ka yi shi guda ka kwatamta ka gwada ka da yana yiwa mm. sai can in ka yi shi ka ga yana yiwa can da baya ka nemi da yake cewa taimako don abun ya bunƙasa to ne mm. mun kai eh ka san shi ita zogalar mu da muka fara ma aikin ta mun ji na cewa ana iya yin kaza kaza da shi to mu namu option aikin da muka shi aikin da mu goda mu gani ga abin da muke eh, shi yanzu mu ga mu mun yi shi kuma yanda Usman ya hodi in ka ɗauka mu yanzu mu kamfanin mu na aikin mu da sarrafawa da saida shi ne aikin namu eh. amma ka ga mun koma muna noman ta dan mu samu iri na kwarai wanda muke so mu sarrafa mm. amma in samu samu ne in mun ka samu wanda su za su iya noma matasa da za su shiga nomanta su nome ta yanda muke so yanda ya kamata ta yadda za ku samu na kenan mm. eh kaga mu muna yanzu zamantowa muna sarrafa ta ne na hmm. tallata ku iyaka ku zo ku saya ku sarrafa to yanda ake ko ina inda dai ka ga in ba nan kasar mu ba haka ne ake duk kasashen da kaga suke neman abun yayi da kyau haka ne ake Wato masu gaba. akwai wanda su aikin sai su gyara su sarrafa kaga kowa yana samun wani aikin da yake yau wannan aikin da ake noman da ake so a yi na zogala yau matasa da suke nan zamna ba su aikin komi biya suna su shiga cikin aikin ta kuma komi yawan mutanen da za su shiga cikin noman ta in an nome ta ana iya yi wani abu da ita nome ta ce ba ka noma ka rasa yadda za ka da ita. to tun da ka ɗauko wannan batu waɗanne irin matsaloli ne suke da suke ta'allaka da eh, noma ita elmaka. to matsalolin da da na noma elmaka wanda da koyi noma ne duka ba noma maka kadai ke da matsala ba na Nijar duk wanda ya zamanto ka dauki noma ka ce zaka maida shi aikin ka ka ce zaka yin kamfani na noma rama akwai matsala matsalar horin ko ba a kama maka ba kaga matsalar warin cikin taimakon ne shi noma ko ina ake shi akwai taimako wanda gwamnati yake bada hmm. dan mutum ka samu karhin kana yi to wannan taimako babu shi eh, in ka kare bancin wannan kuma wannan taimako na wajen ba a same shi ba in ma ka sa karhin naka ka samu ka noma ka samu ka sarrafa kuma kaga wajen kasuwa akwai matsala hmm. babban hmm. matsalar menene su mutane kiliyan yanzu ka mini tambaya ka ce eske mutane sun fara gane ma produkin ku suna sai eh. nace alhamdulillah sun fara gane suna sai amma kasuwa ba nan kadai take ba kasuwa sai zaman to yau in ka dauka kamar mu muna yin shayi na gala muna hmm. sai da shi in biro service haka kaga hmm. suna komandan shayi suna komandan produce in lokaci ya zo kamar azumi suna komandan kaya eh. sai zaman to kaya mu irin namu ba a san kaya mu kuma sai a sai kaya da aka kawo da kasa waje mala muhammadu wannan lahinku ne ko kuma kuma lahin magabata. To lallai wannan lahi ba ta damu ne tun da kaga mu mun yau kayan kun mun wajen duk yanda ya zamanto akwai fuwa akwai wani me yake cewa kasuwa ta talla haka muna zuwa. Duk hmm. yanda ya zamanto mun kashi kuma na son kaya irin nan muna zuwa mu kai talla amma ba a sai gare mu. Kenan wannan lahi bai zamanto a nan. Eh kamar in baka wani example a Wazai ne muna da frontier da shi. Mutane masu yin aiki kamar irin wanda muke takarda ta an kai takarda ta an kai hiddo gwamnati ya hiddo takarda an ka ba ministerori kowane minister kowane service na gwamnati in za ku sayan kaya in dai cikin birje kinku za ku sayan kaya dole ne su ku sai ga mutane wanda suke in man producing na nan kasa sai in babu shi za ku kuma dai wani wato abin yan kasa shine ta kamata yan kasa su saya wala eh, sannan kuma gwamnati ta waccan kasa ta bai da hankali kan duk wasu kamfanin na gwamnati su rika sayan waɗannan kayayyaki da ake sarrafa a cikin kasar eh, to me yasa mu kuma nan ah, gwamnatin ko kasan ba za a iya haka ba tunda ana dama a shi ko yana yiwa na mu ma jamu yana yiwa in ai ni yi zai yiwa tunda kaga turwazin kin da an ce ai shine Nigerian su ce da Nigerian ba ba kawai hodi bane ya kamata ya zamanto eh, an tabbata shi bisa kan waɗanga tahiya Muhammadu Abdulaziz ina mamakin ku da kuke sarrafa waɗannan kayayyaki a wannan ƙasa ta mu ta Nijar kuma har mutane ko su kamfanoni su ta yi wata ƙasa su sawo su kayayyaki alhali gasu a wannan kasa ta mutan Nijar. Wannan matsala ce ga ci gaban kasa ko? Kuma ba ma kishi ake gaban kasa ta ko ina tunda problem kin <laughs> babba ma ne haka to ya yi haka ma yanda muke wadin shi amma matsala ce babba. Yanzu ma Usman ya kara kwatanta bisa kan wannan. Yau shi zama duniya yanda yake inda ya bada gaba kowace ƙasa nema ne take ya zamanto kayan wanda za ta ci da kayan wanda ya zamanto ana yin shi mm, ana samun shi nan kuma ya zamanto an ƙasa suke kuma shi ne ake sai mm-hmm. eh kowace ƙasa ba ta so ta ɗauki kuɗin ta ta kai wata ƙasa ta sai kaya eh haka ne ake nema to kaga mu kuma bisa kan noma kamar Niger dai an ci gaba kwarai kuma mm. bisa kan sarrafa kaya in ka ɗauka shekaran ga uku da sun ka shige mutane biya suna yi mata suna sarrafa kaya da yawa mu muna yi muna noma wasu ba su noma amma suna sarrafa kenan da wuya ka nemi wani abu da ya zamanto abinci ne yau ko da ake ka cikin service ya zamanto babu shi nan abu guda ne muka ga da wurin nan an yi kokari yau in ka dauka duk inda da kwai seminar duk inda da kwai wani post cafe to ga an sa wundu bundu akwai zogale da za a yi mutane suna ci wurin nan kai an ci gaba amma ba hmm. ba da zogale kai muke eh ana mutane ana abu da <laughs> na gode Muhammadu ku tsaka layi zan sake dawa gare ku eh, malam Usman dan tata hmm. wato bukatun El Makka tana da yawa a Nijar to kuma nomanta kuma bai isar bukatun da ake da shin an ka dubi maraɗi da nan kewayen ya mai waɗannan wurare ne an kafi noma ita wannan elmaka kuma gashi alhali yanzu ana buƙatar ta a cikin wannan ƙasa to ya za a yi tun da kaji ma shi kankan shi malam mahmudu abdulaziz ya ce suna son a noma ta da ta yadda za samun su eh, rika sa suna sarrafa ta yadda ya kamata to gaskiya ne eh, in kun diba yanzu eh, kama yankin nijar da ake sawa zogala yalmaka eh, yanzu zan cewa ko ina ne ake sata yanzu ko ina ne ko wajen agada saka kuna ganin da ba su da takalar sata amma yanzu suna sata eh, wajen difama ana sata yanzu ko ina ana sa zogala ana sa makka amma tambayar da ake yi wajen kama bukatar da mutane ke da bukatar nan akwai ta da yawa kuma sai ya zamanto akwai lokacin da ba a samun sosai yanzu kama muna cikin watan azumi eh, sai ku ga eh, gata nan in akwai ta nema da ba bata isa mutane ba balle a ce ma ha eh, an samu an sarrafa ta don an yi wa a ƙara eh, yin waɗansu ayyuka hakan da ita kenan akwai wuri ko yanzu don mutane su samu su sata da yawa kuma a samu amfaninta lalle eh, ice ne da mun tabbata da kama yanzu in kun ɗauki mu dai misali in ka shibka ice kamar ɗari kana iya kowane bakwai ka samu saku guda gare shi saku guda yanzu in ka ɗauka lokacin ga eh, ana saida shi jika goma sha biyar wataran har jika ashirin da biyar wataran har huce haka nan. Mala ma ɗan tata eh. Eh, ina fahimce ka elmaka harka ce ta kuɗi sosai. In adiba ne yanzu mutane in su gayi gaskiya ne masu noman rani. Tun harko ma a sai a kuga ana sa ta amma ba a b'a ta karhi a larku ita ce ke tada manomin da kanshi. <laughs> Kun gane ko? Sai ka ga mutum ya ce ani eh, shu ne nike noma ko kuma eh, salati ce nike sawa mm. amma in an diba abin da yake saidawa ga yan makka ya yi samun riba ya samun kuɗi da wancan da yake sawa. To ya za a yi a ƙara ƙarfafa wato nomanta da kuma eh, kasuwancinta a wannan ƙasa tamu. Ƙasar mu ha akwai zan cewa akwai iya aiki sosai gare mu. Akwai abubuwa da yawa tun zan cewa tun zamanin jori. Mm. Eh, lisai ne an ka an ka gani da kamar da kuna da service da yawa kuna da service da yawa da aka, kirga don a gani kamar manoma ya ake iya a kawo musu eh, waye kai a mm. kwatanta musu yadda ake aiki a kayan aikinsu yadda ake gyara su a ah, wani sederma wani inran wani eh, uncc da kamar cooperative haka mm. ake cewa da duka kamfanonin da an ka yi lalle an yi su ne don makiyaya da manoma ayyukan su ci gaba kenan mun san da mun saba da wannan amma an mance ne kaɗan kaɗan sai ku ga kamfanonin nan duka an ka ruhe su kuma ba a ba su karhi ko ko ba a ba su karhi waɗansu ayyukan su ma sun ɓace kenan muna iya ba harka zogala kaɗai ba kowane kowace shifka kuka ɗauka mm. kuna iya ku gani yadda za ku iya ku ci gaba da ita kun ga yanzu ana cewa kamar difa na shifkar tattasai tattasan da duk an ka shifka an ce kamar ga shekara ana iya samu har miliyar takwas hakan ga ga shekara ga tattasai kasai menene ake yi da ita sai a aika ta kamar Nigeria ko ko Ghana kasashen waje kasashen waje ne yo du maihinta du an yi ta kasashen waje ne ake wato ba a sarrafa ta nan ba wanda ke lisahin menene waɗanda ke zuwa su saye shi su tai da shi wani wuri wai su menene suke yi kenan riba menene suke samu muke aikin amma ribar suke samu ta hina. Mm, kawai dai kuma ita ma albasa ga. Kama albasa. Mm. in kun diba kun gane ko kamar yanzu albasa in kun in kun ga albasa da ake yi a noma a aje kin yin duka sai ya baci to akwai riba da ake samu akwai mai waɗanda za su zuwa su da shi can ƙasashen waje sun himu riba babu kamar sarrafa shi da ake yi ba a yin shi sosai haka nan to haka ne in ya kamata a diba kowane kakane tsarin da za a yi mishi wake shibka ta kai in shibka ne za ka yi to ka yi shibkar ta sosai ka kula da shibka kai wane ne ke hidda ta kai ne zaka ɗebo ta kayan aikin da zaka yi eh, zaka yi da shi kai ne zaka sarrafa ta kai ne zaka saida ta kenan kowa ya zamanto yana da aikin shi kun ga haka ne kowa zai iya samu aiki amma ka ce a zamanto a ce mutum shine zai lisa yin Eh, kaka zai noman abu kaka zai sarrafa shi kaka zai saida shi ya an ka yi wannan kuma ai ya kamata a ce gwamnati ta sa kafa sosai cikin wannan harka ta eh, noma yan maka da sarrafa ta wannan aikin gwamnati ne shi ita gwamnati aikin ta shine a tsara abu a tsara abu a diba kuma inda adda karhi inda za a ba karhi mm. inda za kudin ina za a zowa eh, a kawo tallahi don mutane da ke iya su yi kokari kasa ta ci gaba su samu su yi shi. Na gode. Eh, Malam Muhammadu Abdulaziz eh, shin ya kuke ganin wannan aiki ko na sarrafa elmaka wani fata ne kuke da? Eh, lalle mu fatar da ke garin bisa kan aiki da muke yau in ka ce sarrafa kaya za ka yi kaga sai da koyi sai da mashinoni sai eh, da hannu hannu bayin aikin sarrafa. Mashinonin nan kuma wasu mashin sai ka kawo su da nan kaga duka wannan abu ne da sai da karfi diya sai da taimako. Hmm. mu kukan mu bisa kan wannan taimako ne taimako ba a ce ba dole sai an ba da kuɗi taimako shi iri-iri ne yana da yawa mm. ya zamanto dai duk abin da muke ciki shi ya zamanto gwamnati ya taimaka wato kamar a sauƙaƙa muku shigo da kayayyaki ko kuma su abubuwan da kuke eh, bukata abubuwa ne shigo da eh. kayayyaki mm. taimako ne mm. eh, ana iya kaga wasu kasashe akwai abu da ake ce ma defiscalization in ana so a taimaka ma kamfani don ka aiki sai a ce maka to lanho ma bisa kan kaya kaza kaza a shahe maka lanho mm. bisa kan shekara biyu ko shekara uku don ka samu karhin kai da deja shi aikin ya zama to duka mu ne muke da kanmu kudaden mu ne mun kasa sai bashin da muke dauka wajen bankoki nan duka wannan ya zama to karhin mu ne mun kasa bai kamata ba ce cikin waga tahiya duka abu ne da yau sarrafa da muke in ta ci gaba kwarai duk wanda ya noma muna yanzu kaga mu sai gare shi kenan tahiya ce da ba ta mu kadai ba ya kamata in an kai wani wuri a ce shi gwamnati da shi ma aikin shi ne ya sa hannu an samu harkar ta ci gaba eh, shi ne muke taimakon da muke nema shi ne zamanto dai shi dai gwamnati ya kama to taimako bai zamanto a ce kuma taimako irin har yau ko guda dai ba gani ba gaskiya kamata kai gwamnati ta sa hannu kuna da waɗanda abokan hulɗar na tako ta wajen bunƙasa ita wannan sarrafa da kuke da kasuwancin moringa a wannan ƙasa tamu eh lalle wannan aiki dai problem mu muka dai muke shi abokan kasuwanci muna dimin muna hangen mutanen da lalle suna son suna da bukatar zogala bisa kan abin da ake cewa marché international kamar mm. kasuwan kasashen waje eh, amma nan ka kin Niger kin farmasi muke aiki da su da dama suna taimaka mana tun da su suke sai da produkin yau farmasi wajen hamsin muke aiki da su su ne dai za a cewa sun kama mana har yau kaga muke cikin waje ta muna sa muna sarrafa kuma muna sai da lalle su sun karba suna nan ga sai da shi daga yaya farashin kayayyakin nako ga al'umma kayan mu alhamdulillah wanda suke sai dai ba mu ce ba sun ga kayan sun yi tsada kwarai tunda shi bisa kan kasuwanci kaya kaga in ka yi kaya na kwarai sai ka sarrafa shi mm. akwai abin da ake cewa ambalage ambalage kina tsada gare shi sai ka kawo shi da kasashen waje mm. to duka wannan in mun sa su mun ka ga kamar yadda muke sai da produce mun ka dauki kama garin da muke cewa pudir jika da hamsin ake sai da eh. cikin pharmacy mu mun ga kama kayan da suna da sauki kuma masu sayan kayan gare mu an tambaye su su ma suna hudin saukin kayan eh, amma shi kasuwanci problem kasuwanci kasuwanci eh, problem kin kuɗi ne. To ya ake gana waɗannan kayayyaki naku? Eh lalle kayan mu eh, na gorobi kin abinda ake sa a gane su muna da logo kin kuma marka kin mu savar da gorbi mark ce da in Allah da mark deposit ce. Produit kin mu duka bisa ambalage kin akwai logo kin entreprise kin tamu gorbi kuma sunan mu an rubuta shi bisa kan produit kin yanda ake gane su kenan. Eh to wani fata gare ku? Lalle fatar da muke dabar muna godiya da irin wanga emission da ku studio kalangu kun ka kiro mu kun kai eh, dan irin wanga emission suna sa dabar mu mu kawo kukan mu kuma an ana irin wanga emission mun tabbata mutanen su gwamnatin eh, zai ja musu hankali har su sa musu diba su ga da wanga abun ya kamata a kawo mishi shi gwamnati eh, ya ba da karhi bisa kan wannan tahiya mu samu aikin ga da muke bisa kan zogala ya zamanto aiki ne da za a sarrafa shi da kyau matasa su shiga noman shi to nagode malam muhammadu abdulaziz oh, nagode Allah ya saka da alheri malam muhammadu abdulaziz kenan shugaban wato wannan kamfani na gurbi da ke sarrafa wato elmaka barin dawo ta da eh, malam usman ɗanta ta na ɗakin magana malam usman mun zo ƙarshen wannan muhara tamu eh, shin eh, waɗannan batutuwa na cigaban noma a wannan ƙasa tamu musamman wannan ɓangare na sarrafa elmaka ko zogala ja da baya ne ake nan ana ta yi kullum ja da baya ne ake yi ba dan waɗancan sun himu ne ba kan kanunsu ba su yi namu girma ba gaskiya kinan lisahi ne lalle yan ƙasa kamata su yi su gani kuma mu su diba su gani yadda za su iya su taimaka ma eh, manoma kuma bisa kan harka eh, kaman unhani da zogala mm. eh, gwamnati ya diba gani yadda zai iya tsara mutane in ku diba wajen masu nomanta ne Mu nan zuwa gaba insha Allah za mu muna ga lisan yin kama tsarin da za mu yi don mutane abin da duk ya shahi kamar wani zogala ko wani ganyen ice haka da zai iya mutum ya shifka shi unhani da shi mm. yadda zai iya zo wajen mu ya samu ya eh, ya samu ci gaba mai kowa yana iya cikin gidan shi ya samu uwar zogala ko biyu ko uku yanzu makomar eh, noman ita elmaka yana da haske a wannan ƙasa to in adiba ne akwai abubuwa da yawa da ake samu da zuwa abdulaziz yana cewa kama akwai kasashen da su sun yi tsari ne yanzu in kun diba kun ka gani kama ghana Eh, ghana suna samu suna sai da zogala ha amerika suna sai da su kama etazuni eh, sosai kun gane ko mu maka muna iya yi in mun tashi mu ma muna iya yi in mun tashi na gode na gode duka duka da haka muka zo ƙarshen wannan muhawara eh, ta mu eh, ta kasuwanci da sarrafa elmaka ko eh, zogala a cikin wannan kasa ta mu kalubale da damamaki abinda mu riƙe a nan shine ya kamata hukumomin wannan kasa ta mu tanjar su mai da hankali kan kokarin da 'yan Nijar suke yi musamman ma matasa da masu kamfanoni ta yadda da za su kara ba da goyon baya noma el maka ko zogala a cikin wannan kasa ta mutanjar ganin yadda ake murza kudade da dama da ake kewaye da wannan sana'a ta sarrafa el maka da noma el maka a cikin wannan kasa ta mutanjar domin wannan zai taimaka wajen kawar da kashe wando na matasa eh, malaman da kuka je a cikin wannan mahara ta yau na samu malam usman ɗanta ta shugaban kungiyar nan ta african foundation da kuma malam muhammadu abdulaziz eh, shugaban kamfanin na gorobi a badadin waɗanda suka taimaka mana a bisa kan jamala haruna halidu ni malama ma'adar ke ce da ku a huta lafiya.